da yake bayani wa manema labarai kakakin rundunar 'yan sanda dsp kamal datti ya ce an samu bindigogi da albarusai masu tarin yawa da ma baburan hawa guda goma da karin bayani daga bakin kakakin rundunar 'yan sanda dsp kamal datti so alhamdulahi a cikin watanni biyu da suka wuce bayan zuwan shi mai girma kwamishina cp sanusi lemu mun samu raguwar aikata laifuka sosai a jihar bauchi sakamakon haɗin kai da su jama'ar jihar bauchi suke bamu da kuma eh, su kuma abokan aikinmu na jami'an tsaro na wasu other security agencies so su da mutanen da kuma su wanda kake gani su ne an kama su ne basa laifin aikata laifuka daban-daban wasu a cikinsu eh, sun aikata laifi ne na eh, fashi da makami wasu kuma sun aikata masu garkuwa da mutane ne wato kidnappers wasu daga cikinsu kuma an kama su ne da laifi na zamba cikin aminci don a cikinsu akwai wanda ya je bude facebook account kasan yanzu ana eh, hawa social media sosai ana abin nan to ya je har ya anshi kudin wani mutum cikin zamba cikin aminci da sunan mace da masu garkuwa da mutane kidnappers wanda suna amfani da makami ne sosai wajen aikata laifukansu haka su ma masu fashi da makami su ma suna amfani da makami wannan bindigogin da kake gani irin nasu ne da kuma wa'annan kungiyar da suke kakkashe mutane ba ta ba gaira ba dalili bisa wani dan karamin zargi wanda aka kira da gabeli wannan wasu daga cikin makaman su kama sama da arba'in da biyu a a ta ya kuka kai ga kama su mamu abin da muke tabbatar da mutane kullum shine duk wani mai aikata laifi kuma jiran dadewa za mu kama shi idan ka duba akwai wanda ya yi laifi a shekara ta 2016 ya yi sace ya yi fashi suka yi fashi na mota amma kuma eh, bayan shekara daya shi an kama shi har ila yau na ji ta bakin waɗanda suka yi kwantan bauna suka ƙaddamar da fyaɗewa wa wata budurwa suna na su sama unguwan ƙofar duru me kawo kana tsara suka da laifin ya a kainuwa kan dare karfe ɗaya da rabi da dare muka muka soke sa mashin muka doke ta muka tafi da ita mun fito kulob ne su kuma za su je muka hadu mu uku ne rundunar 'yan sandan ta ce an kammala shirye-shiryen gabatar da mutanen gaban kotu domin fuskantar hukunci abdulhab hamad mura amurka daga bauchi a najeriya